العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إغوام سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاتكوز ديديو قوة رمضان شكرا دبو دا أربعمية دا أربعين دا الشدة باين هجرة دا مكة زوى مدينة تشو قبمو أنني محمد صلى الله عليه وآله وسلم kuma dai takwas ga watan maris ko kuma watan march 2025 mun yi alkawari jiya wajen bayyana hadisin khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wannan hadisin al-imamu tirmidhi ne kuma hadisi ne sahihi don albani ya ma'ana wanda ya fi ku alkhairi duka wanda ya fi ku alkhairi ga iyalai, shi kalli magana sai ce ni kuma na fi ku zamantowa alkhairi ga iyalina to abin fahimta a nan idan mutum yana da iyali to matarka ana kiranta a fahimu biljam ita ce ma'anar ka kula da haƙƙin abokiyarka wadda take kwiɓinka yana daga cikin khairiya ga iyalinka ta kan mata fuska tattaunawa da ita ka nemi shawararta ka kula da ainihin lafiyar jikinta zumuntatta ka mutunta wannan zumuntar iyayenta ka kira su da suna na mutuntawa kar ka kira sunan mahaifin matarka da suna kawai a miƙe ce baba alhaji ko malam Mahaifiyarta ma haka mama ta ce hajiya ta ce in kana da hali ka ɗauki iyalinka ku zaga gari ita ma ta gari tafiye-tafiye in za ka yi ka ringa shigo da iyalinka ana tafiya su ma mutane ne sannan ka nuna isa ne ga 'ya'yan da ta haifa da ita da abokin zama karka nuna bambanci musamman kayan sallah ka daidaita su inda hali da sauran fuskoki suna da yawa a yi na nuna kyautatawa annabi sallama tare da babban matsayi irin nashi alaihi salatu ya kasance kan taya su aiki a gida ko da shara ne an shi sa imamu ahmad bin hanbal abinda aka rawaito dan shi da zai yi aure yace ce ɗana za ka aure ce eh baba to zan gaya maka abu guda goma in ka kiyaye da kai da matarka za ku zauna kamar aljannar duniya ba sai na kawo su da kabarin suna saboda muna da tambayoyi zan ɗauki ɗaya ko biyu ciki ya ce kaga ita fa mace wato 'yar kalma ce mai daɗi akwai abin da ake cewa a sihirul halal sihiri irin na magana ai ba sihiri na haram ba ka gaya mutu zance mai daɗi aikin kyauta alkhairin kina da yawa ya ne ke ce taskira a sirri mai ɗaki alkhairin ki baya lafa wannan abu ne mai daɗi yau ai Allah ce wa ƙololin nasu ne ku gaya wa mutane maga to ai ita ba ta cikin annas ne shi yasa su daga cikin mazaje da ce su ringa shigowa gida su ringa ɗaura fuska kullum ciki bala'in shi baya tasowa sai zo gida cikin shi ne kullum ɓata ba magana mai daɗi misali na'am wani lokaci dole ka ji baka san magana ko ba wai an ce shikenan ka zamanto kullun ka saki kai bane kada rene shi hmm. ka to baina baina idan a ka a a fahimta a anka ba sai ka zama so da kuma jira. karka zama solo tsiyo sako tumaki ballo jaka a lokaci guda kuma karka zamanto fuska abokan kamtsari na fuska take fuskar ka yace wa kun bashan kariman zambi satan wa fi man yartaji ka jamila ma'i ka zamanto bashan mai sakin fuska kariman mai karamci ka ce wanci ga wannan tana zaune kawai ba ta dubu ɗari biyar ba ta miliyan ɗaya Allah kuwa ka zamanto mai yawan kyauta ka ɗauki bil ɗin abin da kunta waɗannan suna da matuƙar muhimmanci ne wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumunna fa asa an tusudu idan kuma kinsu waɗanda ku kinsu Allah ya alkhairi wa cikin ke kuma wa haka abinda aka faɗa game da shi zuwa gare ki ke ma akwai su a kanki zuwa gare shi walahunna walin rijali alaihin na daraja wallahu azim hakim cikin bakara ya tabbata lahunna a kansu kwatankwacin abin da su ma ke kansu har an ce ibn umar ya kan caɓa ado ya fesa turare ya ce wancan ce ta wannan ado din matarsa don har ya kan ce inna hunna ya shtahi na minna ma na shtahi shi ne ai suna so su gan mu tsaf yadda muke so mu gan su haka kenan wannan muhimmin abu ne game da wannan hadisi sannan karka faɗi magana mummuna akwai malamin da ya ce duk wanda ce da matarsa ke yar iska ce to ya sake ta Allah wannan ra'ayin wani malami ne ko ce domin ka ga iska ai ba ta da alaƙa da kai ita ko wannan uwar 'ya'yanka ce Ni ta zama iska ba ta tafi wannan ra'ayin shi ne balle ne aka ba amma ka sani akwai wannan fahimta ɗin sannan masu yi mata barazana sai in sake ki wannan mene ne wani akwai masu wani wai ya ɗauki kawai mai tanzi wata barazana ce gare ok da yake ita allah ya wata wani damar sake sai suke sai in sake ki to shi ne nake gaya muku abubuwan nan ne ce mace yar magana mai daɗi ce ɗaya kenan ko na biyu sai ce <clears throat> mace idan tana jinin al'ada Allah ya yafe mata sallah da kuma azumi sai dai za ta rama azumi amma ban da sallah ya ce to ya ke dana kaga sallah duk da matsayinta amma in yafe mata duk da matsayin sallah amma saboda larurar al'ada ba za ta yi ba kuma ba za ta rama ba ya ce ta kai nisa ba za ka yafe mata abin da ba ke sallah ba ka duba ka da yi fikin in dai sallah tare da wajibcinta ba za ta yi ba saboda jinin al'ada kuma babu ramuwa to kai mai sa ba za ka yafe mata abin da bai kai sallah ba ka ce ta dafa maka indomin sai kuskure ta dafa maka ainihin wake to kai haƙuri mana na ba da misali na san akwai abu zai zo malam cikin bacin rai ka kirawo abokananka za a ci walima a gida kuma duk kayan abinci na cefa ne duka bayar sai da baki suka zo sai suka cefa wala mace abinci ga ya ɓacin rai sai hankali ya kai ne su suka yi ta ce don allah kai haƙuri musamman in ta faɗa ka sai ka ce shi ke to waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da za ka hararo na ma'anoni tattare da wannan hadifi khairukum خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي <clears throat> وفي الخير لكم وان بيتنون الخير جا إيالش كما نينا في كنونا الخير لنا وإيال والله أعلم تبوي الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقوم الدين التنبيع <clears throat> Ibrahim Ayu suna sawa da karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu da dare. FRCN Kaduna suna sawa daga karfe hudu zuwa biyar na safe lokacin tsawo. Wazoriya suna sawa sau biyu akwai sha ɗaya zuwa sha biyu na safe akwai biyar zuwa shida na yamma. ƙwararru da yaƙi akwai muhasa ne suna sawa ko biyu suna sawa ne karfe goma zuwa sha ɗaya na safe da kuma karfe hudu zuwa karfe biyar na yamma muhasa tv suna sakawa a dasa tv lokacin sabuwa daga karfe bakwai zuwa karfe takwas na yamma suna sakawa da kai khairu na wa farko dai abin da ya fi kamata aure farko a sami fahimta ba abin da ya fahimta juna daɗi amma idan kuka buɗe irin wannan ƙofa za ku buɗe ƙofar ɓanna ne saboda dai ai sai da aka haife ku ba daga sama ta faɗo ba ka ganta ta aka yi haka ke ma ba faɗo waye ba haifar shi aka yi to wabil walidaini ihsana ai ihsanan bin nakira iya a kyautata musu ɓangaren kyautatawa ne ku bi dokokin da ake da shi sannan aiki ne na biyu akwai mu da al'ada ai al'ada ana kiranta al'ada al'urfiyya al'adar da mutane ke kai mai kyau a aiki da ita al'adar mu dole sai an bi ta hannun iyaye su ce ga yadda za yi don me za ku kauce mana al'ada wadda take mai kyau ce za gaskiya baya halatta ko ka ce ba daidai ba ne ku yi haka <clears throat> amma a mana ƙaddara wani abu ne aka kawo wannan idan ba a yi auren ba za ta cutu ita yarinya za ta shiga gantali za ta ɗalɓalce da ta lalace al'iyazu billah saboda ne saboda wanda take bukata nagartacce salihi rantsatse a fagen bin Allah an yi fiti-fiti saboda ba shi da abin hannu wani ya fito kuma ya shahara a fagen fasadi da sabon Allah suka ce shi muke so to a irin wannan ba za a bi su zana ta ba na faɗi ta bane a saki haka kun gane an buga an buga suka ce ke sai shi kuma ga rekod din shi na banna lalatacce ne fasiki fajir suka ce ba ruwa ko wani ya zo saboda abin duniya kuma shi kafiri ne kaddara ba musulmi ba ne a gaske wannan shi fi kawai muni ma tun da allah ce ne wala tunkihul mushrikina hatta ominu, wala abdun mu'minun khairu min mushrikin wala kawai, misali can cikin bakara aya 120 to tun da yake haka ne kowa a bisa irin wannan to da iyayen suka ki kowa ya ki sai kuka kaurar da shi wannan nagartacin zuwa wani wuri aka ɗora muku aure bisa wannan dalili ka iya hararo halaccin haka saboda mai in ba haka ba akwai barara ka tsaya a yi musu da'a alkhairi ne to amma kuma yi musu ɗa'a kan aura mata wancan mugu mai taurin da na faɗa akwai cutarwa idan cutarwa da amfani suka haɗu a toshe ƙofar cutarwa har ƙaira ta ce suka ce zararun yuzalu wa adatun qad uhkimat wa kadha al mashaqqa tajlibu tsira, a cikin ƙa'idodi guda biyar na al'usul sannan kuma suna cewa inna dar al mafsadati muqaddamun ala jalbil maslaha toshe kofar barna fifi toshewar ake sama da janyo amfani bisa wannan ƙa'idodin amma in ba haka ba na riga ne bayani ga yadda ya kamata ya kasance asali Allah ya kyauta da kuma tsaftace hanyoyinmu na aure da kuma wasu na haka ita ma idan ta kawo lalatacce ai ita muni ma a taka mata burki ai yau kasan zamani ne na kai ya waye da sauransu misali da wanda suka zo da irin wannan matsalar wanda take so kirista ne amma ya musulunta cikin da musulunta ta shi kenan to sai dai abin tsoron ta yi yaudara ne bari na musulunta ku ba ni ita mai kuma na da ajanda ta to wannan mata yin hankali da shi na ba ma inkarin ka musulunta zuciya ai ta Allah ce to amma ba za mu ɗauki mu musallama ne ba sai mun gamsu da nagar hatta a aƙidar da sai mun tsatsafe tukun aƙida ka sai mun tace kuma wannan dole ne a kiyaye shi yasa in kana son magance irin wannan matsalar sai an kawo da kwaɗayin abin duniya domin ku inda kwaɗai to da wulakanci yawa ana iya ta bayan fage ga abin duniya shi kenan sai amince da dukkanin a'ara da mutunci da kamala sauraka 'yan matanmu mai da hankali suwa ke zuwa neman ku da aure ya nagartun shi ya mutuncin shi ya kamalar shi ya muruwa ya ya ɗiyauci ba wai abin da ya baki na abin duniya ba Allah ka ba mu abin duniya mai albarka mai alfari na'am na'am na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam. Allah ya yi a cikin cewa wannan ya ake To kudi zakka ana fidda ma abubuwa guda hudu ne. Kana yi ƙara na biyar. Kuɗi, amfanin gona dabbobi kadara na biyar suka ce baramu to ka tsaya hudu baramu matsala ce mai zaman kanta kudi menene kudi kudi daban dukiya fa daban shi kudi wani bangare ne na dukiya hular kanka dukiya ce za ta iya jama kudi in ka tabbata da ita amma shi kudi shine abin da ya riga yanarki ki ya zama kudi aiki don ba ka zuwa kamfan ka ce a bani kosai na hula daya sai da naira daya amma kana iya sai da ainihin hular ta zama kuɗi ka abu shi so kenan ka zama hular ka ashe dukiya ce wayar ka dukiya ce to in ka faɗa nan generally kulmin amwalihim kaga bai ce khudh min nuqudihim dukiya za ka kalla holistically wanda kaga kuɗi na kudi mu a nigeria kuɗin mu sunan shi naira naira da ne naira da kobo ina kobon take sai ka ce kusan ya ɓace amma ko a littafin kasafi na gwamnati za ka jance an kasar naira kaza kaza har da kobo kaza amma ina kobon ya kobon nan unit ne mafi karanci da ke tada kashin bayan kuɗi na kowace ƙasa kuma duk ƙasan da ba ta da wannan irin kwandala na to yana iya shafar inganci da haɓaka tattalin arziki wannan wata magana ce ita mana zaman kanta amma dai naira da kuɗin mu saudiya tana da riyal kawo kuɗi ke nijar ba suna da ne sai fa irin na faransa allah ya ƙara ba su yanci su raba da ita wancan ƙafa a kowace fuska uganda suna da shilin shilin su bai ke naira daraja ba wani ikon Allah domin suka ce ai sai ka ba da wato shilin dubu uku a baka dala ɗaya naira ta da ke a naira ita suna da inda take da ƙarfi so na ba ku wannan misali ne naira sai ka kalli nawa ne nisabin naira a zakayo nawa ne wani lokaci ni ba na rikewa saboda abin yana yawan cancanzawa ko kuna da shi a cikin kalanda ne? akwai akwai wanda ya rike cikin ku naira sai ta kai kaza kafin a cikin da zaka ba na miliyan goma sha ɗaya kana da tabbas to kaji fa cewa sai naira ta kai miliyan sha ɗaya har ma da 'yan kai oh. miliyan goma sha biyu na ila ha'ilallah sai mutum yana da naira miliyan goma sha biyu da ɗari bakwai da ta tukun ba za ka fidda da ka gani ra'ayi sai da roƙi Allah gyara mana kuɗin to ɗan uwa mai magana mu fara da kuɗi tun da magana kuɗi kai farko sai kuɗinka ya kai nisabi nisabin nan kuma shine kamar da kaji naira miliyan goma sha biyu da ɗari bakwai da tamanin idan ka samu naira miliyan goma sha biyu da ɗari bakwai da tamanin yau 18 ga ramadan to baya bane za ka fi da hmm. sai idan allah ya kai mu baɗi daidai wannan lokacin kudin ya shekara dindi kenan ko to sai ka fi da daidai hikimar musulunci domin in har ka samu kudin da ya kai ka fi da zakka kuma shekara cur sabon da ya taba shi to kai mawadaci ne ita ce hikimar ai amma a duniyar kawo-kawo yau ai kudin ba zai kai labari amma kana ganin miliyan goma sha biyu rigis kana kallo ba kuma koma kansu ba then you are rich hikimar kenan sai dai idan kudin na wurin da baka isa ka taba ba ne amma ka hajjaru an hana ka taba gashi kana so amma muddin kana da kudi shi yasa ya ce wa ya tsalona kama za yi yunfi kusurcin ulil afu me za ku ce abin da ya yara rana kuma akwai wanda ya samu miliyan 100 a yau za ta kare a gobe saboda yanayin bukatun shi kun gane saboda haka wannan kudin sai idan ya kai nisabi nisabin kuma kunji la'alla gobe abin ya yi kar la'alla kuma ya yi sama saboda haka sharaɗi na farko ya zamanto ya kai nisabi na biyu sai shekara ta sauka a kan wannan adadin curcu wata goma sha biyu na uku ya zamanto mallakar ka a mallakar wani gari ya za ka fidda zakka daga dukiyar wani inda ya ba ka izini ba ne misali kun gane ko ya kai misali to idan ya kai sai ka raba wannan kudin gida arba'in ka ɗauki ɗaya cikin arba'in gwari-gwari shi za ka bayar zakka an gane ko kuka ce 1 over 40 times wannan adadin sai kai calculation zai baka wannan amsa da ɗin inda kuma ta fuskar lissafi ka wannan shi ka idan kana duk duk wanda ka ji an ce ya zakkan da ya fitar aka ce da kai biliyan ɗaya ne biliyan bilba biliyan ba min mutu ba karar mai kuɗi ba ne kuma fahimci bayanin gwari-gwari ta haka ya kamata ka fitar in saudiya ne kuma suna da nisabin kowace kasar da nisabi a dala akwai da za ka yi a kowane irin kuɗi na duniya ta manna zuwa sai ka samu naira miliyan goma sha uku yau laka bamu mai tsafta mai tsarki mai albarka to ta kai asir da zaka kenan to sai ka kai wannan miliyan sha uku kasuwa ka dinga harkoki kafin ramadan baɗi a watan misali a watan rajab saura wata nawa kenan saura wata nawa ramadan saura wata nawa kenan rajab ko biyu za mu ce ko ɗaya to shi kenan ɗaya kenan ko da ba za ka lasanta da ramadan ba ita to sai wannan miliyan goma sha uku sai ta janyo maka miliyan ɗari uku ka ɗauka me capital ɗin me riban capital in ka tara kana da nawa net ɗinka miliyan 313 to ita ribar ta shekara watan ta nawa to za ka fidda zakar miliyan 13 ne da ta shekara koko miliyan 313 miliyan ka 313 kwarai da gaske miliyan 313 za ka fitar dalili ita wannan miliyan 300 ai ga uwarta kuma shekarar uwar kudi shekara yar kudi shi yasa idan ka samu tinkiya mai ciki in ka yanka ta ba ka bukatan yankan 'ya'yan ta a tukunya gaba daya haƙuri kuwa don suna cewa zabhul um zabhul jani wannan shine misali gwari-gwari so karka kuskura ka ce a aiko miliyan abin nan kaza kaza wata shekara ba to ai ga sauka da misali in dai ba ka same ta daga wata harka ta daban bane kuma kwata kwata Allah ya sa an fahimta tafaddal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Karamakallahu ya kuwa ya kuke tambaya ce cewa mana eto eh ai ka san in ka kalli tahiyar farko da tahiyar karshe ai suna da dan bambanci ai ko wajen tsaye ɗin. a tahiyar farko wato sukan ce ba sai ka haɗa da salati ba a tahiyar karshe za ka karanta adoyi masu tarin yawa da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka kalli sallah mahudunciya biyun farko ai ba su da tsaye biyun ƙarshe sukan yi tsayi saboda ta ga akwai karanta fatiya da kuma sura so me yasa ka tambayar wanda me yasa nan ya yafi tsayi can babu tsayi to sai aka samu aka tayan ka in ka so ka ce aka fi tahiyyar farko ita ba ta da tsayi tahiyyar ƙarshe ga ta tahiyya ga salati ga addu'o'i ga azkar da suka tabbata wannan shi ne sirrin tsawaitawan da kake gani an tsawaita ɗin tsawa sannan ba kullum ba ne tsawaitawan da kake alisa dai ba ka gaji ba ne

ito addu'o'i wannan ka je ka shiga cikin littattafan da suka rasu misali al-azkar na imamun nawawi akwai tattattun addu'o'i hikmar musulun za ka samu ciki an gane ko amma abin da yake shahara hadisin al-hasan Allahumma hadina fi man da sauran abin da ya biyo baya babu laifi kawai dai akwai wani littafi na eh, Dr. Eh, Bakar Abu Zaid mai suna Tafihud shi yana ganin babu dalilin addu'a karera kamar kana tilawa qur'ani wannan kuma fahimta shi kai ko ne bane aiki da abin da ya faɗa dan haka wasu kawai sai su faɗa kawai tar Allahumma rina fi man hadayt wa afina amma Allahumma kamar da su da suke yi wannan fahimta ce so dai in yi tsaya yana addu'a da kasan ana mishi wahayi sai yayi ta zubuwa malama masha Allah kamar ka ce to gashi nan ku karba to ni ban ga wani inkari da mutum ya rera ba da sauransu misali Allah ya dace da mu so raka a takeice ka samu littafin al-azkar an-nawawi da kuma tasihud du'a na shi bakar abu zaid da sauransu ka tattaro su ba a lokacin ce da kai da kaza da kaza ba da saboda yanayin lokaci akwai ta tambaya kuma ina maka addu'a Allah ya datar da kai wajen wannan jagoranci da aka baka na jin tahajjudi kyakkyawan zato aka yi maka to yi kokari ka tsare ikhlasi ka yi don Allah kar ka taba tunanin ko kana bukatar yabo ko shayin zargi ko suka Allah ka dace da Ikra, za mu sake koma kan wani ayan ne dauko su za mu karkare ta insha Allah ta'ala Na. wannan aya ce ta 157 a cikin wannan sura suratu al-a'raf sura ta bakwai. al-imam al-qurtubi Allah ya rahmshe shi jiya mun karanto matsalar hannawa takwas zamu je ga na tara inda yayi magana akan faɗin Allah azza wajal inda yace gashi Allah ta'ala yana cewa wa yadhu anhum israhum wal aghlati kanat alaihim Allah ta'ala yana tunkuɗe musu israhum ko mun yi bayani muminai sun roki Allah ya kauda musu al-isr al'amari mai wahala to albarkacin aiko annabin rahma sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tunkuɗe wa muminai wannan al ɗin din to sai ke cewa inji al-qurtubi idza كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإسر هو مفرد في الله تعالى يتي ويضو عنهم والأغلال تعذر الله تعالى يدوكو الأغلال جمعي يي عطف إسر وأن مفردين سيتي أن الإسر مصدر يقو على الكثرة أي مصدرين yana iya ana iya masa afafi akan abu mai yawa aghlal da yawa isr kwaya daya tare da cikin makaranta akwai al'imam ibn amir ashami cikin alkura ustaba'a shi a tasa ƙira'ar ko a rayukan ce a fara madadin al'aikar kuma ƙira'a ce saba'iya inda har kana karatu da ruwayar ibn amir alƙazi ashami mai fitattun almadare guda biyu ibn zakawan da kuma hisham da ke sa ibrahim da inda ta zuwa ƙur'ani ya lata ka faɗi haka to kamar yace misali kamar a amaluhum ne to ma'ana ubangiji ya ya dauke muku al-aghlal allati kanat alayhi shine duk abu ɗaya ne na gaya muku misali idan mutum fitsari ya taba shi sai ya karce wurin ya jini ya tsarki tufa sai an sa an yanke tuku to duk Allah ya dauke albarkacin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ashir na goma da ce yake na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabi'u an-nura allazi unzila aka ne ko waɗannan da suka yi imani da shi nan ma yace akwai matsala a nan wuri inji al-imam wa qurtu aina ka fi shi aina kan yi tambaya aina ka fi shi a sense wani yanki ne cordova cordova haka suka faɗa da turanci shaki al wa aina qurtubatun darul ulumi fakam min alimin fi yaqallahu shar ji al ya yace qurtuba an waye gari dan ba ku tarihi tun zamanin shekaru masu tarin yawa kafin paris paris kafin vienna da london sun samu wutar lantarki lokacin daular musulunci na andalus birnin kurtuba shike take birnin da fitilu na bakin teku da hanyoyi mai kakko su suka fara sa da hanyar ruwa drainages kun gane ko har daga cikin sarakunan ingila king george kono nawa ne ya taɓa toro estagon ɗaya daga cikin halin sun kurtuba domin a ilmantar da eshi ilimi na waye kenan mun daɗe da sakafa mun waye gari ne muka aji wanda yake kayanmu muka dinga bin turawa shine malam ke cewa wato madi fa kana law wa ونحن kana ماضي نسينا yace kasashen duniya turawa su sun koma zuwa ga dokokin iyayensu reformation ko reformation suka sami ci gaba wa nahnu kana lana madin mu da abin koyi daga rayuwar magabata sai muka sai muka can ba can mu ba cikakkun turawan ba ba kuma cikakkun mu'minan ba a cikakkun mu'minai ne insha Allah wa ta'ala bi imanina wa bi insha Allah wa ta'ala da mushkila Allah ka gyara mu to kurtuba na aka ce al-kurtubi shi suke cewa cordoba ko kamar ishbiliya ta suke cewa sevilla a suke da sevilla football club sai ga yara yan kwallo sun bi sani na ga muku bayani kwanaki sevilla balnasiya balanciya balnasiya an gane ko wato tulaitila ne suke kiranta tulaitila aleko ano aleko a ainihin abin da ne a sham ne akwai suna da zuka haka dai garnata suka ce granada komai suka canza sai da musulmi suka shekara fiye da takwa da arba'in, tun zamanin abdurrahman dakhil fakarul arab inda ya keta teku ya je wurin ya asasa daula kusan tarihin musulunci lokacin da ya tsira daga wato shafkar barul abbas da suka yi atakin ɗin da masar a lokacin ya tsira ya je fara asasa daula ta banu umayya banu umayya ta da shekaru kusa da 80 an yi fito da yawa a zaunar su kun gane ko ƙauya wanda abdurrahman dakhil ya zo na cikin su sai suka ce kai mutumin da fa zai shafe addinin ku da wannan sakafa ta musulunci da ya kawo sai suka kai mai hari da mace suka zaɓi yarinya rantsatsiya wajen kyau suka kai mai ya kalle ta sai ce lallai babu ido da zai ganki yana da lafiya bai sha'awar ya aure ki ba ita ta sai dai ni na zo ne li'anna indi muhimmatan la an shagilu anha suna da asamin da ya kawo na ƙasar nan. in shigar da mutane addinin Allah idan na shagala da ke kila ki ɗauki hankali na mace suna da magana ɗin su a yi gabarin abin da ya kawo ne idan kuma na shagala da aiki na yarinya ce mu tashi in zalunce ki sai ce ku dauke ta bana bukatar ta sai suka ce kai mutumin nan mugu ne fa wato mugun auren su ya ƙi faɗa tarkonsu karo na bi ta suka ga masa giya sai ce inna ne a ila ma yazid fi aqli la ila ma yanqusu min aqli shay'a khamr abu abdurrahman Dafin, har ya ƙare ya gagari kafare a lokacin sai dai kash cikin jikokinsa akwai alhakin. wanda ya sauka daga hanya ya ayyuka marasa kyau haɗe mamu ka na cewa ya sauka daga turban kakan shi kane sharabul khamr wa kaza kaza shine wanda ya sa babban malami dalut ibn abdul jabbar al-ma'afiri cikin manya-manyan almajan imam malik ya gudu ya ɓuya a hannun da yahudi ba su nan tsawaita tarihin ba kawai da hikimar shigo da wannan da mun ambaci al'imamul kurtubi kurtubi a ina ya rasu na ce da ku a mistra a shekara ta nawa 1273 kun mance dubu mai tan da saba'in da uku yana shekara hamsin da tara an gane ko kirus don kurtubi ya rasu a misra da na ambaci misra to sai na tuna kuma da rasuwan malamin mu jejiya abu isaq al-huwaini fitaccen malamin hadisin duniya daga cikin manya-manyan almajar imam al-albani ya da idan ba shi da lafiya ya rasu jiya inna lillahi Allah ji kanshi ya hamsu shi farta mai abu isaq al-huwaini muhaddis kuma ikon Allah ji sai da na ambaci littafin shi ban san ma a shi aljar akwai hadisin da na ce ku dubi littattafan da ke magana kan hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba na ambaci shi mai suna annafila fil ahadithil mawdu'ati wal batil na da mujalladin sa na farko ku neme shi musamman ku je kaso kurmi la'alla ko za a samu Allah ya ji kamar gaba daya al-qurtubi <clears throat> sunan shi kake abu abdullah muhammad ibn ahmad na al-qurtubi al'amfari al'andalusi in ka so ka ce kuma al tun da aniyar su. to shi ne yake cewa matsala ta goma waɗanda suka yi imani da annabi muhammad sallazi na amano bihi sannan wa'azzaruhu wa'azzaruhu suka ainihin kuma kimanta shi shi ne wakkaro shi ne azzaruhu to a kenan yana daga cikin alamar imani da annabi ka kimanta shi ka mutunta shi ta an kira shi ka ce sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithi ya ce duk wanda aka ambace ka bai maka salati ba Allah wadan shi ya muhammad ka ce amin ya ce amin sallallahu alaihi wasallam cikin abu guda uku yana daga cikin wakara annabi ka fifita magana sama da magana kowaye duk wanda ya magana in ta ci karo da aikin annabi a je mai kayanta da kulla qawlin inda qawli muhammadin fama aminin fi dini kal mukhatir an gane ko imam ahmad ke cewa dinin nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata afaru la targhabanna an al hadith ahli فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى سبل الهدى wa shamsu baziratun laha anwaru aka ce annabi ya fara ka ce ga ra'ayin wane ne kuma kai wanda suka yi imani da shi wa wato suka ainihin wato wakara shi wa nasaru suka kuma taimaki addinin shi an gane ko? to waɗannan su waɗanda ubangiji mai girma da ɗaukaka ya yi musu ainihin yabo babba sai ce ne wanda suka yi haka wattaba'un nuran lazi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi wanne ne hasken na'am yawwa kenan ƙorani haske ne wato hasken da ainihin aka saukar tare da shi ula'ika humul muflihun waɗannan su ne al-muflihun masu rabauta kun ji ƙarshen matsaloli daidai har nawa har guda goma da al'imam al ya tattauna su ƙarƙashin wannan aya Allah ya rahamshe shi je ka aya ta gaba قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan kira ne ga dukkanin duniya domin annas Allah ya ce ba tare da la'akari da yanki ko ƙabila. a annas ko ba ka ba ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban lita'arafu kiran annas ya ku mutane inni ni alaikum manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba daya Allah wanda yake allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da ke da mulkin sammai da kuma ƙasa to ne manzon shi haka aka ce gaya musu ya rasulullah la ilaha illahu shi wannan Allah ba abun bautawa da cancanta sai shi daga cikin sifofin shi yuhyi yana rayawa wa yana kashewa fa'aminu billahi wa rasuli to ku yi imani da Allah da manzannan nashi wani ne annabiyil ummi annabin nan wanda yake al'ummi shi ne muke ce unlettered karka ce illiterate la da turanci haɗari annabin da yake al'ummi yanda mahaifiya ta haife shi la yaqra wa la yaktub sai dai malamin masu rubutu ne malamin masu karatu ne saboda Allah shi ya jibinci ilmantar da shi an gane ko to ku imani da shi wanda allazi yu'minu billahi wa kalim wanda shi kanshi yana imani da Allah shi kanshi annabi din da kalmomin da Allah ta saboda an zo an umarce shi ya ce a shaɗu an ni rasulullah shi ma sai tabbatar da aka domin Allah ne ya mai da shi wannan matsayi wata bi'u ku bi shi la'allakum tahtadu da fata za ku shiryu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam sune al to wannan shi ke nuna maka abin da muke kira musulunci yana da gamewa ta fuskar wato ɗaiɗaiko da kuma ta fuskar yanki kun san me ake nufi nan musulunci yana da alamiya me alamiya shine game ba saƙo bane na wata al'umma in ka kalli bible na kirista kaga yana cewa ni ba aiko ne ba illa zuwa ga ƙabilu goma sha biyu na banu isra'ila a cikin sabon alkawari kenan annabi ya sa saƙon shi ya taƙaita zuwa ga ainihin ƙabilu goma sha biyu amma shi manzon Allah saƙon shi wa ma'arsuna ka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira walakin na na ilmu cikin suratu saba'i aya mai lamba 28 shi zaƙon shi universal ne kun gane to shine universality gamewar saƙon to gamewar saƙon musulunci iri ne akwai gamewa ta'addudiyyar akwai gamewa ta'abbudiyyar ta'addudiyyan ta'abbudiyyan gamewa ta'addudiyyan shine ma'ana musulunci gamanne ne zuwa ga kowane yanki na duniya shi muke kira the geographic universality of islam yana da gamewa geographically ma'ana musulunci ba na kano ba ne kawai ko na katsina ko zaria ko nigeria ha kasa kallon nan to shi ne manan wato umumul islam geografiyan ko ta'addudiyyar in kana jin hantsi ne ga gidan musulunci ke shi yasa a china yau ga musulmin rututu je ka yankin wigo yankin turkmenistan allah ya tauke al'amarinsu don suna fuskantar takura je ka japan inda suke ta shiga musulunci je ka korea akwai lokacin da suka taba turo sako daga yankin eskimo yanki mai sanyin nan suna roƙo da allah in za a samu ko daga nan afirka wanda zai je zauna a wurin su ya karanta da su suka ci sabu musulmi za su ɗauki yin komai na shi misali hani inda musulunci ke yaduwa kun fahimta binciken da wata mujalla ta yi mai suna awake magazine ta 'yan ɗarikan jehovah witness suka ce kafin mutum ɗaya ya bar musulunci ko a afirka ko najeriya ne mutum goma sun bar wancan musuluncin zuwa abin allah kuma ba ma kashe kudin da wasu ke kashe wajen yada addini duk da haka lissafi na nuna cewa wata kungiya mai suna pew organization tana ba da wato alƙaluman yadda musulunci zai ƙara rinjayar duniya 'yan shekaru kaɗan masu zuwa tare da cikakken da ke, tare da hari tare da munafinci na 'yan ciki da kafarin waje wallahu mutimmu nurihi walau kari hal. ba maza rike wannan gaskiyar karka bari a tafi a barka to wannan ne gamewar musulunci ta fuskar ɗaiɗaikun mutane shi yasa ko muna sallah akan mimbari aka ce game musulman sai mu dakatar da kuduwar mun san muna wannan ko kuma nawa suka musulman na sha faɗa zubin sahaba a cikin shekara 26 yau da biyar wanda suka suka musulunta a kan wannan wuri a mimbari a wannan masallacin Allah ya na kasa sanin adadin ko mutum masu musulunta illa ya ka kullum abin da muke faɗa ba mu da wani system a Kano na riƙe masu musulunci har yanzu suna kuma zuwa kullum a ce ga wuri cikakkiyar cibiya specifically saboda riba masu musulunci za su musulunta su koma ko enugu su koma bayansa shi ke wasu su koma ruwa wasu kuma allah ya rike su suna nan da yawa za ka yi mamakin su da fata an gane ko dalili saboda saƙon na duk duniya to shine alamiyatul islami geografiyan ko ta'addudiyya an gani? the universal nature of islam geographically gamewa akwai kuma universal nature devotionally shi ne ta'addudiyya ta fuskar ibada kuma musulunci gabar komai ba so safar ce ɗinka ibada ne ka ga gamewa ne shaƙar turare akwai yadda aka ce kai tafiya a titi in babban titi ne shari'a ta ce karka tafiya a tsakiya ka bar wa motoci ka koma gefe ka duba saboda ka, idan kuma a jeji ne karka yi tafiya sai a tsakiya inda a cikin burtali kusan burtali irin hanyar shanun nan misali to karka je gefe don ka je gefe kusa da ciyawa kila a wani muguwar dabba su da kai komai ba a kyale shiga masallaci da kafar dama ka fito da kafar abu ban daki haka tare da ba nasti ba ne karara amma mai bizi ta'ali na addini ka saki fuska duk kuncin da kake ce ka dinga murmushi an gane ko sannan misali komai ko ai ba kyale ka yanke farce ka gusar da gashi a jikinka a hamata a mara misali kar ka yi haka kasa da ko sama da kwana arba'in cikin sanin nasa'i in ka tashi neman aure ga wanda ya kamata ka nema mai mutunci ke ma haka wa kulla shay in fassalnahu tasbila iyaye ka mutunta su karkaci mai kyau ka sa mai kyau ka bar uwa da uba ka ce ai tsofaffi ne la arafin to shine ma'anan alamiyatul islam alamiya ta'abbudiyya the universal nature of islam devotionally ta kowace fuska karka kuskura ka ce a ai addini daban siyasa daban jahilci ne ka faɗo wannan ba akwai musulunci a siyasa an gane ko to idan musulunci bai karda siyasa ba sai wa sai magana haron letwell masu faɗin zance wanda yake babu ɗaya ake misali sura ku sani wannan aya na cikin abin da ke nuna maka mai gamewar musulunci wannan tana magana ne akan gamewar musulunci ta'addudiyyar ita wannan aya ta 158 amma ta cikin suratu saba tana magana ne kuma ta'abbudiyyar dan yace ne qul inna salati wa nusuki a wannan kuma tana cikin suratu al-an'am inna salati wa nusuki wa hamati la sharika la wa bidhalika mut'amus ita wannan tana magana ne akan cewa komai naka mul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu an awwal muslimin radiya 63 kenan sura mai lamba ta shida to kaga nan tana magana akan gamewa ta kowane irin janibi hatta sa hularka addini sa takalmi karkasa da kafar hagu kar ka zo kawai ka shulta kalmi ka sa ka fi abin a ta da kafar dama ka cire da hagu kwanciya da dama kar ka yi da ciki kwanciya ƙurzun la an gane kuma kuma kar ka kwanta tsirara tiɗirɗir ka ji a yi ɗaki na ne la har jikin ka masu misali an gane ko kar ka yi tsari a ban ɗaki inda ruwa baya wucewa ya tabbata a hadisi fitsari a ainihin bathroom in ruwa baya wucewa yawa yawan shakka da rudin kwakwalwa daga nan ne amma in dai akwai mazirari yana tafiya shi kenan ba ka da shi in ka shiga ban daki karka yi tsuguno kana kallon alƙibla ko da dai ibn umar ya yi wannan cikin bukhari to ai malamai suka saboda ai an killace daki amma idan ka je filin allah fili sai tal karka yi ba haya kana kallon gabas karka juya baya sannan karka yi abin da ake yi da sunan kai ya waye a airport ka ga wurin fitsari an samu lamuke fi da al'aurar sai na fitsari da sunan sai dan wani dan ake sawa na ka tsara mutuncinka karka bi su kan wannan misali tsara abin da addini yake ka sunan da yawa wannan shi ke nuna maka mai gamewar musulunci ta ta'abbudiyya nan kuma gamewa ta ta'addudiyya ban gane ko kun gane ba ya ku mutane neman za Allah zuwa gare ku mun riga mun fassara ƙarshe Allah ta'ala ce ku bi shi wattabi'uhu la'allakum tahtadun inda sauran lokaci mu je ga aya ba gaba خلاص to shikenan anan zamu tsaya kuma alhamdulillah daidai gaba ne zamu tashi wa min qawmi Musa ummatin yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah ya kara mana lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki da gamawa lafiya da Allah ka ba mu arziki mai albarka da Allah ka kyashe mu imani marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda ke Allah ka sa amfanin lafiya din waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu Allah ka ƙara mu ƙasar mu Najeriya albarka waɗanda ka ba su shugabanci Allah ka taimake su kan yin adalci farashin kaya Allah ka sauka mana da shi mu Allah ka gyara mana ya Allah ya Allah matasanmu ka ba su mazaje mataye na aure na kirki matayen ka ba su mazaje na kirki ya ubangiji muna roƙon ka gama wa lafiya ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin